ولقد رآه بالأفق المبين tabbas ɗan uwanku ya ga mala'ika Jibrilu a hakikanin halittarsa da aka halicce shi akanta a sasanin sama.